أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب yanzu wanda yake bin Allah yana kare lokutansa cikin dare yana mai sujjada ga Ubangijinsa yana mai tsayuwa gare shi yana tsoron azabar lahira yana fatan samun rahmar Ubangijinsa shi yafi alheri ko wancan kafirin da yake bautawa Allah a lokacin tsanani ya kafirce masa a lokacin yalwa ya sanya masa abokan tarayya ka ce ya kai wannan manzo shi wanda suka san abin da Allah ya wajabta musu saboda sanin su ga Allah za su yi daidai da waɗanda ba su san komai ba daga wannan kadai masu lafiyayyun hankula ne suke sanin bambancin waɗannan ɓangarori guda biyu.